barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin sunan tirmidhi ko jami'ar tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin tahaq a tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗan shekara 70 daidai muna cikin abuwa zuhud ko kitabu zuhud manyan babuka ko ƙananan littattafai na da hudu a jerin manyan babuka ko ƙananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko sunan tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na shida hadisi mai lamba tara. yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na bakwai hadisi mai lamba da da 2310 daidai da fatan Allah ya taimake mai samu dace imamu tirmidhi Allah ya ji kansa ya ce babu ma ja fi inzarin nabi sallallahu alaihi wasallam qauma babi abin da ya zo cikin gargadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga mutanensa nan ana nufin danginsa na kusa وهو الباب السابع حديث رقم 1310 حديث ميلان با 2310 قال حدثنا أبو الأشعر أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وأن حديث لسندي نانا نانايشة الله يقارى متى الداتج لما نزلت هذه الآية لوقة دون آية سوكا وأنذر عشيرتك الأقربين كما كي قرقدي ga danginka waɗanda suke ainihin mafi kusanci zuwa gare ka a cikin sura ta shida suratu shu'ara aya ta biyu da sha hudu Allah ya saukar da wannan aya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ya safiyatu Binta abdul muttalib ya ke safiya yar abdul muttalib ya fatimatu bint muhammadin ya fatima yar muhammadu ya bani abdul muttalib ya ku bani abdul muttalib inni la amliku lakum min allahi shay'a lalle ni bana amfana muku mallaka muku komai a wurin Allah saluni min mali ma shi'tum da aka ku tambaye ni ku roƙe ni abin da kuka ga dama na daga dukiyata shine ma'anan wa an dira ashirata kal aqrabi wa fil babi an abi hurairata wa abi musa ibn abbas a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi huraira da abi musa da abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yadda hadisu aisha ta hadisun hasan wannan hadisin nana na aisha hadisi ne kyakkyawa haka zarawa ba'dhum an hisham bin urwa haka nan wasu sashin malamai ruwaito daga hisham dan urwa nahwa hada kwatankwacin wannan warawa ba'dhum an hisham an abihi an annabi sallallahu alaihi mursala wasu malamai sun ruwaito wannan hadisin daga hisham daga mahaifinsa urwa daga annabi sallallahu mursali lam yadhkur fihi aisha bai ce daga nana ba to dai Abin abinda hadisi yake cewa ka fara yin wa'azi ga iyalanka ga danginka na gida gabanin ka fita waje amma wannan ba ina cewa dan baka wa iyalanka da danginka wa'azi ba ba za ka yi wa sauran mutane ba a'a wannan ba sharaɗi ba ne abin da aka fi so kenan albabu samin babi na takwas babu ma ja'a fi fadlil buka'i min Tilla. abin da ya zo na falalar kuka saboda tsoron Allah hadis daga malfan sarasmiyatin da ashar hadis mai lamba 2311 haddasa na hannad haddasa na abdullahi bin al-mubarak an abdurrahman bin abdullahi al-mas'udi an muhammad bin abdurrahman an isa bin talha an abi horera ta ƙala ƙala rasulullahi sallallahu wannan hadisin da sanadi zuwa abi horera allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yalijun nara rajulun baka min khashiyatillah bai shiga wuta waye mutumin da yi kuka saboda tsoron Allah hatta ya'uda labanu fi dar'i har sai idan bayan an tatso nono daga hantsa zai koma wala yastami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam hakanan kura da aka yi saboda kamar Allah ba ta haduwa da hayakin jahannama wa fil babi ana bi raihana a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga bi raihana wa ibn abbas da bla ibn abbas haza hadisin hasan sahih wannan hadisi ne yake kiyaye mintacce wa muhammad ibn abdurrahman huwa maula ali talha wannan muhammad dan abdurrahman dan eh, eh, da ya rawaye hadisi daga isa dan dan shine balalam ali talha wa huwa madaniyun sikatun shi mutumin madina ne kuma amintacce ne rawa anhu shu'ba wa Sufiyanu sauri imamu shu'ba da imamu sauri sun ruwaice hadisi daga wajensa albabu ta alama ce eh, ta zuhudu tsantseni da gudun duniya yin kuka saboda tsoron Allah albabu tasi babi na tara babun fi kaulin nabi sallallahu alaihi babi cikin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace law ta'lamuna ma a'lamu da ku kun san abin da na sani law harfun tina'il limtina abinda isa mutane busi ba abinda manzo Allah ya faɗa ba saboda ba su san abin da isa ne ba to da kun san abin da na sani na dhahiktum qalila to da kun yi dariya yar da ma'ana da ba ku ringa sakin jiki kuna sakin labba kuna dariya ba hadis ram alfan ashar hadis mai lamba 2312 قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanar da Abi Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yace manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ara ma la tarawun ni ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la ina kuma jin abin da ba kwa ji abbati sama sama ta yi ƙaraje wa hukka laha an ta'ibba kuma ya cancanta gare ta ta yi ƙaraje ma fi ha mawadi wa arba'i a sabi'a illa wa malakun wadi on jabahata husa jidan lillah babu wani wuri a sama da za ka sa 'yan yatsu guda hudu ka shimfiɗe su face ko wani mala'ika wanda ya aje goshinsa a ƙasa ya aje goshinsa ina yi wa Allah sujada wallahi law ta'lamuna ma a'lam ne muku rantsuwa da Allah da a ce kun san abin da na sani la dhahiktum qalila da dariyar ku ta zama yar kadan wala bakaitum kaseera da kun yi kuka da yawa wa ma talazzastum bin nisa'i 'ala al-furush wallahi da ba iya jin daɗi da mata ku kwanta da su akan shimfiɗa ba wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah da kun fita zuwa ga hanyoyi da suke cikin duwatsu kuna komawa kuna daga murya kuna kiran Allah subhanahu wata'ala kuna neman agajinsa da tallafinsa kuna neman ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ya kawo muku ɗauki amma rashin sani ta hausawa wanda suka ce ya fi dare duhu an gane ku lawadittu an ne kuntu shaidar santobo kai ni na yi burin fa ina ma ni dinnan ma wata bishiya ce wadda ainihin ake tsinka ana amfani da ita ana taune ta ana abin nan wafil babi an abi horaira ta wa aisha ta wa abbasin wa anas a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abdullahi dan daga abi huraira da nana aisha da kuma ainihin abdullahi dan abbas da ibn anas allah ya kara musu yadda gaba daya haza hadisun hasanun gari wannan hadisi ne kyakkyawa baƙo wayarwa min gairi hazal waje ana ruwaito wannan hadisin ainihin ta watan wannan fuska ba wannan fuskar ba ƙala ice lawadittu a kuntu shajaratan tu'ubar ice ainihin na yi burin a ce ni ɗin wata bishiya ce wadda ganyenta na faɗowa ainihin ana cinye take da cinye ainihin ganyen nata an gane kuma lafazin abbas wato ga irin kikikiki abin ainihin eh, irin eh, abu ya dora abu mai nauyi akan wani abu mai motsi haga zai rin kikikiki an gane da ya ce tu'adab wato ana yankewa ana ana cire ta a cizgi a tattaki hadis rakam alfan 313 hadis mai lamba 2313 قال حدثنا أبو حفص عمرو بن, بن علي بن الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin da sanadi zuwa abi Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ma a'lam da a ce kun san abin da na sani la dhahitun wala wa la bakaytum kaseera da kun yi kuka dan da kun yi da kun yi dariya yar kaɗan da kuma kun yi kuka da yawa haza hadithun sahih wannan hadisi ne ingantacce الباب na goma babun fi man takallama bi kalimatin يضحك بها الناس hukuncin mutumin da yi magana dan ibe mutane dariya hadis ragam alfan 314 hadisi mai lamba da 314 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي أم محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث النسان ديزو أبي هريرة يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الرجل ليتكلم بالكلمة متن يكن فرت كلمة لا يرى بها بأسا باي قنون أكوني لي في تارد وأن كلمة دي فلا يهوي بها سبعين خريفا في النار أما إذر إذرب إفادة tafiyar shekara saba'in a cikin wuta haza hadisun hasanun garibun min hazar waje na hadisi ne kyakkyawa ba ma bako ta wannan hanya an gane ku amma hadisun hadisi ne ingantacce hadis ram alfan 315 hadisi mai lamba 2315 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا بحث بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث بسندي zuwa ainihin mu'awiya dan haida al-kushairi an gane abin nan Shi ne kakan bahas ɗan hake an gane ku ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa wailun lillabi haddisu bil hadisi boni tir ta tabbata ga wanda yake faɗar magana liyo bi shaka bihil qauma dan igoyo mutane dariya fa yakzibu sai kirkire ƙarya ma wailun lahu wailun lahu bone gare shi bone ya tabbata gare shi wafil babi an habi huraira a wannan babu akwai hadisi irin wannan daga abi huraira haza hadisun hasan wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa saboda haka akwai mutane wanda suke yin abubuwa saboda kawai su bai mutane dariya to ka shaidin su ka su a her din su suke yi wannan ba sana'a bace wani ina yi saboda trending wani yana yi saboda yi kaza saboda shahara ina so ainihin isa zama wani celebrity ko abin da ya kama da haka duk za su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala zai musu hukunci babu wahuwal babul hadi ashar babi na sha ɗaya imamu tirmidhi bai masa suna ba ya bar mu mai masa suna hadith rakam alfan 316 hadith mai lamba 2316 قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا عمر بن حفص بن جياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أنس قال أنس إتي توفي رجل من أصحابه فقال lokacin da ya faɗi wannan maganar wani mutum daga cikin abokansa mutanensa ko almajiransa ya mutu sai ce ya'ani rajulan ina nufin wani mutum abshir bil da aljanna فقال رسول الله sai الله عليه وسلم سيمن ذا الله سبحانه وتعالى أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه yace ka sani baka sani ba cewa tawi ya faɗi wata kalma ya sa baki cin abin da bai shafe shi ba ko ya yi rowa da abin da in ya bayar da shi bai tauyi da komai ba bai rasa komai ba sai ka ce wai albishirinsa da aljanna haza hadisin garib wannan hadisi hadisi ne bako ainihin eh, a haka hakanan hadisin dai hadisi ne mai rauni an gane ko to wannan babu wanne wanne suna za mu ce da shi adamu ta zaki allah kada wani tsarkake wani a wurin Allah da haka irin masu ya Allah ya jaddada rahama gare shi waye sanar da kai na cikin rahama wani ya mutu eh, dan uwanka babanka babarka eh, abokinka matarka danka sai ka ce Allah ya jaddada rahama gare shi ka sai yana cikin rahama ka roƙa masa Allah ya masa rahama ka ce Allah ya bai Allah ya masa rahama Eh, amma ka ce Allah ya jaddada wa isanar da kai eh, shi ne irin babin da wannan iya eh, wannan mutum ya ce ka ka da aljanna ina ga za Allah zai masa sallah za yi kaza za yi kaza sai manzo Allah ya ce ka sani ko ya faɗi wata kalma ya sa baki cin abin da bai shafe shi ba ko ya yi rowa da wani abu wanda bayar da shi shi bai rage shi da komai ba in ya bayar da shi ba abin da irasa ba abin da zai tauye da shi amma ya ki bayarwa Eh, dan uwansa ne yake bukata wani musulmi ne yake bukata wata bukata ce addini zai taimaka ko kaza wannan abin in ya bayar bai amfa bai cutar bai cutar da kuma bai ragu ba amma ya ki bayar da shi kuma sai ka ci albishirinsa da aljanna annabi sai ya hana hadisi ga alfan 317 hadisi mai lamba 2317 قال حدثنا أحمد بن نظر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي da زوى أبي هريرة الله يقارى ما سيدا يتي من ذا الله صلى الله alaihi yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ina daga kikkiawar musuluncin mutum yi shi da abin da bai shafe shi ba kar ka sa kanka a cikin abin da bai shafe ka ba haza حديث غريب wannan hadisi ne garibi la نعرفه الا min حديث ابي salama انا ابي ba mu san shi ba sai daga hadisin abi salama daga abi huraira Allah ya daga kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu illa min hadha wajh ba ma san hadisin ba sai ta wannan fuska hadisin bai hadisi ne kyakkyawa kamar yadda izo a cikin al-azkar da riyadus salihin da al-arba'in an-nawawi bal imamul albani ya ce hadisun ma hadisi ne ingantacce an gane ko hadis ran alfan 1918 hadisi mai lamba 2,318 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ali dan hussein ya ce manzo Allah su salama ce inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni lallai na daga kyakkyawan musuluncin mutum ibar abin da bai shafe shi ba wa haka za rawa gairu wahidin min ashabi zuhuri haka ba malami ɗaya ba daga cikin almajiran imamu zuhuri ya ruwaito shi ne zuhuri daga zuhuri an ali bin husayn daga ali dan husayn an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadisi malik mursala a kwatankwacin hadisin malik amma hadisin hadisi ne mursal wa hada indana asahhu min hadisi abi salama an abi hurairah wannan shi yafi inganci a wajen mu fiye da hadisin ainihin abi salama daga abi wato wancan na 217 da ya gabata wa بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب bai hadu da ali bai riski dan abi talib ba an gane ko bai riski ali dan abi ba babun babi da zai magana kan karanta magana har mutum ya saki baki ta ta surutu ita magana cikin abin da babu fa'ida hadis namu alfan 319 hadis mai lamba 2919 قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا حديثا لسنة زوى بلال بن الحارث المزني صحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun ji shi a can baya amma dai shine bilal dan alharis dan hakim dan sa'ad ana cewa da shi ana cewa usain dan sa'id an gane ku eh, shi eh, nasabarsa muzani ne kuma mutum madina ne babu wani suna da ya shahura da shi ya mutu a shekara ta 59 ko sittin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne ya ce to sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi ya kula yana cewa inna ahadakum la yatakallamu bil kalima lalle dayan ku ikan furta wata kalma an gane ku ma dunnu eh, min min ridwanillah kalmar na daga cikin abinda Allah ke yarda da shi ma yadunnu an ga ma balagat bai tunanin ta kai inda ta kai فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه da wannan kalmar sai Allah ya rubuta masa yardarsa har ranar da zai hadu da Allah wa inna hadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah kuma ɗayan ku yakan furta magana kalma daga fushin Allah ma yazunnu an tabluga ma balaga baya tunanin ta kai inda ta kai fa yaktubu Allah alaihi biha sakhatahu ila yawm yalqah sai Allah ya rubuta masa fushinsa tun daga ran da ya faɗi wannan kalma har ran da zai hadu da Allah subhanahu wa ta'ala wa fil babi an ummi habibata a wannan babin akwai hadisi daga ummu habiba mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai Allah ya ƙara mata yadda hada hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce wa haka za rawahu gairu wahidin an muhammad bin amr nahwa hada haka nan ba malami ɗaya bai ta wannan hadisi kwatankwacin wannan daga muhammad dan suka ce an عن bin Amur an abihi an jaddihi an bilal bin al الحارث warwa hadha alhadith malik an muhammad bin amr wannan hadisin imam malik ya roto shi daga muhammad dan amr daga ana bihi daga mahaifinsa an bilal bin al-haris daga bilal dan al-haris wa lam yazkur fihi an jaddihi bai ce an jaddihi daga kakansa ba to dai ainihin wato wajibi mutum ya karanta magana kada ya ringa eh, abin nan kada ya saki baki ita magana caca yadda har za ta kai shi ga halaka shi bai ma sani ba albabu salisu ashar babu na sha uku babu ma ja a fi hawani duniya halallahi azza wajal abin da ya zo wajen kaskancin duniya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan duniyar ba komai ba ce a wurin Allah hadis ragam alfan 20 hadis mai lamba 2321 قال حدثنا سويد بن نضر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستور بن شداد قال وانا حديث دسنة ديزا المستورد بن شداد ألا يقار مسا يدا أنغاني هو المستورد بموت يشبع بايا سونانسا أينهم al ɗan shaddad ɗan amr ɗan hasal, ɗan al'ajab, ajab ba ƙureshe ne kuma sihiri ne kuma hijazi ne kuma madini ne ya zauna a madiyan kuma ya zauna a misra ya zauna a kufa ya mutu hijira na da shekara arba'in da biyar, ko shekara hamsin, kuma sahabi ne da shi da mahaifinsa shi shaddadin dukkanin sahabbai ne ya ce kuntu ma'ar rakbin lazina waƙafu ma'a rasulillah su sallam ala sakhlati ina tare da wannan jama'a da suka tsaya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan wannan ɗan kwikwiyo wanda yake matacce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su salme ce a tarauna hadhihi hanat ala ahliha hina alqawha sakhla wato dan tayi na na ko abin nan an gane ko ko na akuya shi ake ta shi sakhla sai ce a tarauna hadhihi hanat ala ahliha hina alqawha wannan kuna ga lokacin da mutane masu ita wannan dan kwaikwayo wannan dan dan tayi da ya mutu masu shi suka zo suka jefa shin sun samu wata damuwa abin ya bata musu rai suna ga sun yi asarar wani abu qalu min hawaniha alqawha suka ce ya rasulullahi saboda kaskancin ta ne ma ba komai bane shi yasa suka zo suka jefar da shi anan kala sai manzo Allah ya ce fa duniya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahliha to wallahi duniya tafi fi kaskanta a wurin Allah fiye da kaskantuwar wannan dan tayi matacce a wajen masu shi dan tinkiya ne ko akuya ya mutu aka dauko shi aka jefa masu shi wanda suka abin nan za su wani damar sun su tsayar da shi ta haka Allah bai damu da wannan duniyar ba duk abin da mutane suke na ido ya rufe a rasa mutunci a rasa sanin ya kamata a yi kaza kaza duk a wannan duniya ba su san menene ba su san matsayin duniyar ba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a mun tsallake hadisi daya hadis ram alfan 320 to amma mu karasa wancan din وفي الباب عن جابر وابن عمر وأن باب أقوى حديثي لك جابر لأبلاه بن عمر حديث ابن صورت حديث حسن وأن حديث ابن مستورد بن شدان حديثي لا ينقدش حديث ألفان ثلاثمائة وعشرون حديث من لمبا دبوبي الذي أكد أشر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل أن سعد يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي sahal dan sa'ad shi ma ba mu wuce shi ba sahal dan sa'ad dan malik dan khalid dan salaba dan harisa mutumin madina ne ba khazraje ne as-sa'idi ne al-madani ne ya mutu hijira da shekara 88 ko 91 wasu sun ce shekara 100 eh, shekara ta 92 shi da mahaifinsa duk sahabbai ne sahal dan sa'ad sahal dan sa'ad ne sa'idi ya ce manzo Allah sallallahu ya ce law kanat ta dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha matsayin duniya a wurin Allah da ya kai na fuffuken sauro daraja fuffuken sauro ma saka kafiran minha sharbata ma da bai shayar da kafiri makwalwa daya ta ruwa ba wafil babu yana abi huraira a wannan babu akwai hadisi wannan daga abi huraira hada hadisun hasan sahihun garibun min hadal waje wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce ta wannan fuska bako ta wannan fuska to dai ainihin duniya a yi takatsantsan da ita ba ta da wani matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala la'ananniya ce abin da yake cikin ta la'ananne ne sai ambatan Allah da abin da ya kama da haka albabun rabi'u ashar babi na sha hudu babu min wani babi daga wannan wannan layi hadis am alfan salasumiyatin sintan wa salasun hadis mai lamba 2323 قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن ضمرة قال سمعت أبا هريرة يقول أبا هريرة عبد الله بن ضمرة يجي شينا شوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها كسورارا للي دنيا ننسينا نياتي أبنك يشكنت ما سينا إلا ذكر الله سيف أنبتان الله wa ma walahu da abin da ya bi layin ambatan Allah wa alimun da mai ilimi malami aw muta'allimun da mai neman sani haza hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa kuma bako babu minhu ga wani babi irin wannan huwal babul khamisu eh, ashara shine babi na sha biyar hadis ram alfan 323 hadisi mai lamba 2000 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت مستوردا اخا بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حديث لسندي زوا مستورد دان وان ابي فهر الله يقرا مسا يدا yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mustaurid dan shi ne mustaurid dan shaddad an gane ko duniya fil akhirah duniyan nan ba komai bace in hada ta da lahira illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi face kamar ɗayan ku ne sa dan yatsansa a cikin kogi fal yanzur ma za yarji sai ga me ya kwaso na ruwa duk abin da ka gani na arziki a duniya da kudi a duniya da dukiya a duniya da ni'ima a duniya da jin daɗi a duniya da me a duniya da zuciya take so take marari bai wuce ka sa ɗan ka a cikin kogi ka cire ba haza hadithun hasan sahih wannan hadisi ne ke kyawun mintacce wa ismail bin abi khalidin yukanna abu abdullah ismail dan abi khalid wanda ya haɗu hadisi da qais dan abi hazim shi kuma ya haidan sa'id ya ruwaita daga wajensa ana masa alkunya da abu abdullah wa walidu kaisin abu hazin mahaifin qais abu hazin ismuhu abdu ibn sunansa abdu dan auf sahaba shi abdu dan auf ina daga cikin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya ba mu ikon fahimtar duniya inda take mu ta kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jiye ta Allah kai ya sanya mu cikin masu zurbewa da zamewa a cikinta abin da mafaɗa kuma idan daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore Allah ya kai mana in Allah kai mu gobe ka tsora daga nan inda muka tsaya Allah kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله